tsanani ya ce mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullah ala ta da ala tastansiru lana ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka neman mana taimakon Allah ba ba ka ganin irin halin da muke ciki manzon Allah lokacin ya ka shingida da wani zani nashi wani mayafi nashi a gindin kaba sai manzon Allah ya farka sai ce kana fi man kana qablakum ya kasance wannan suke gaban ku ana zuwa da mutum a tona rami a sa shi sannan a ɗauko zarto a ɗora a kan kanshi ba za a cire ba in aka dinga ƙiyarawa sai an ga jini ya fita wato rabin shi ya faɗa nan rabi ya faɗa nan annabi ya ce sannan wa yumshidu bi amshadil hadidi ko a zo da mutum a ɗaure shi a samu kum din karfe ana kartan namun sai ya zube sai a bakashin kawai amma manzon Allah ya ce ma yasudduhu zalika an dini wallahi wannan bala'in bai sa mutum ya fara tunanin ya zai bar addini annabi ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadal amr na rantsi da Allah sai Allah ya cika wannan addini haka ni ma ina rantsuwa wallahi sai Allah ya taimaka mu wannan sunnan kuma sai ya tabbatar da ita wal haqqu mansurun mumtahanun فلا تعجب فهذه سنة الرحمن rahmani manzon Allah ya ƙara bada labari daga cikin wanda suka gabace mu akwai wani sarki azzalimi ne wannan sarkin ya yi da'awan cewa shi Allah ne yana da wani boka yana ainihin wato mulkar mutane ta hanyar sihirin da wannan bokan yake da shekaru suka ja shi wannan malamin sai ya zo ya same shi ya ce to kaga shekaru sun mun yawa abinda nake so da kai ka nemo yaro mai bala'in hazaka in koya masa irin wannan tsafin don ka ci gaba da markar mutane wannan sarkin aka nemo yaro mai bala'in hazaka ya fara zuwa wajen wancan malamin yana koyon wannan sihirin yana koyon wannan tsafin yana koyon wannan bokantin yaro idan ya tashi a hanyarsa ta tafiya wajen ya koyo bokanti sai ya ga wani malami sai ya tsaya ya saurari abin da ke faɗa daga nan sai ya gamsu da abin da yake faɗa shikenan sai ya fara samun matsaloli guda biyu wata rana zai je alati malamin ya kama shi in ya je alati malamin ya kama shi mai duka idan ya taso daga gurin malamin shi wannan mai sihirin ya tsaya wajen wannan malamin Allah ya koyi karatu in ya karasa gida ya ji alatta a kama shi a mai duka sai ya zo ya ce to a kara maka Allah ga fa matsalar da nake fuskanta idan na zo wajen ka na tsaya wallahi in na yi latti in na karasa wajen wancan mutumin siya mun duka in na taso daga wajen shi na zo nan wajen ka na tsaya in na je gida alati sai an mun duka sai yace to idan ka taso daga gida in ka tsaya nan in ka je wajen shi ya ce maka ya akai ka zo alatti ka ce ai daga gida ne aka tare ka in ka taso daga nan daga wajen shi ka zo nan ka tsaya in ka je gida in an ce ya akai ka ce shi ya tare ka ana nan ana nan wata rana wannan yaron sai ga wata katuwar dabba ta zo ta tara hanya mutane sun kasa wucewa a ruwayan kirmizi sai aka ce wannan dabba ita ce zaki yaron nan sai ya ɗauki dutse ya ce Allah ina roƙonka in dai addinin da nake koya wajen wannan malamin shi ne mafi soyuwa zuwa gare ka Allah ina roƙonka ka kashe wannan dabban mutane su wuce yaron yana ɗaukar dutse yana jefa sai dabba sai ta faɗi ta mutu sai ya zo ya ba malamin shi labari sai gabata malamin yake to gaskiya sa tuftala za a ka nan gaba amma dan Allah in ta tashi karka nuna ne sai yaro ya zo da'awar da yaro yake wanda ita ce da'awar mu duk wani wanda ya zo da lalura da matsala bai karban komai zai ce kawai abin da yake so kai imani da Allah ka yadda za ka bauta masa ba za ka haɗa shi da kowa ba ni kuma in ka yi imani da wannan Allah zan roƙi wannan Allah ya rayar da kai ko ya ainihin wato ya yi maka cutar idan ka yi imani sai ya roƙi Allah in kuturta kake da ita sai ta tafi in makanta ne sai ta tafi ana nan ana nan wani dan majalisar sarkin sai ya ji labarin yaron ya kwashi dukiya mai bala'in yawa ya je ya samu yaron da ya je ya same shi sai ya ce masa duk abin da kake gani nan na dukiya naka ne in har kawo wukar ne. yaron ya ce masa wallahi la ashbi hadam ni bana warkar da kowa wanda yake warkarwa shine Allah ta'ala in ka yi imani da shi zan roƙe shi warkar da kai ya ce na yi imani da shi yaron da ya ce ya yi imani yaron ya addu'a sai Allah ya dawo masa da ganinsa sai ya tashi sai ya koma fada da ya koma kenan sai sarkin ya gan shi sai ya tambaye shi marar da alaika basaraka ya dawo maka da ganinka sai ya ce rabbi wa rabbuka ubangiji na ubangijinka ya ce alaka rabbin gairi yanzu dama akwai wani Allah ba ni ba ya ce kwarai kuwa kai da na zauna nan shekara da shekuru ka kasa bude mun ido ubangijin gaske da na imani da shi ba gashi ido na bude yanzu ba in kai Allah ne da gaske me yasa tun da ka bar ni ido na baya gani ka kasa bude mun ido sai ce to billahi ladhi zaka sani yasa aka kamo shi aka daure shi aka dinga duka ya ji bala'i ya bala'i sai ce ai yaro ne daga nan yaro aka kamo malamin shi wannan yaron yana tsaye aka ce malamin ya zanye daga wannan da'awar ya ce wallahi ba zai janyi ba ba zai taɓa gazgatawa ba cewa akwai wani wanda ya cancanta abota masa a doron ƙasa in ba Allah ba wannan shi ma wato ɗan majalisan aka nemi haka ya ce wallahi ba zai taɓa canda ba yaron yana kallo aka ɗauki zarto aka sa a tsakiyar kan malamin shi aka dinga gigarawa jini yana tsattuwa ba a cire zartan ba sai da aka ga rabin ya faɗi rabi ya faɗi aka dawo kan wannan aka mai haka aka ɗauki yaron nan aka haɗa shi da sojoji aka ce su je tudun dutsen da ya fi kowane tsawo daga can in ya janye su kyale shi in bai janye ba su sako shi daga kan dutsen ya fado ya mutu da ya je sai da aka je ya daga hannu ya addu'a ya ce Allah ka isan min da abin da kake so dutsen ya girgiza suka faɗo suka mutu ya dawo haka bayar da wasu suka tafi da shi ruwa ya ƙara dawowa daga nan yaron ya tsaya gaban sarkin ya ce wallahi ba za ka iya kashe ni ba sai in ni ne zan faɗi yadda za ka kashe ni ya ce ya za a yi ce duk mutanen garin nan su taru mutane suka taru ce in an taru a daure ni idan an daure ni ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyi na sadda za ka yi harbin ka ce bismillahi wa rabbul gulam da sunan Allah ubangijin yaro mutane na kallon shi kowa yana jin shi ya ja kibiyan sanda zai harba ya ce bismillahi wa rabbul gulam yana harbin yaron siyarin ya faɗi ya mutu daga nan yaron ya isar da da'awa yanzu duk jama'ar gari da suka taru a wajen sun gane wannan mutumin ba Allah ne karya ne wannan yaron yana da ubangiji kuma ubangijin yaron shine gaskiya shi za a bauta masa da haka gabaki ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro wannan abin da aka yi me ya faru sai sarkin ya sa aka haƙa rijiya aka kunna wuta a ciki duk wanda ya imani da Allah ɗayan biyu ko ka zo ka shiga ko ki zo ki shiga mace ko kuma a kamo ki a danna ki cikin wutar kuma cikin rijiya haka suka dingawa masu imani hadisin yana cewa akwai mace da take ɗauke da goyo wanda kowa ya san irin alaƙa da tausayi tsakanin mahaifiya mace da ɗanta yaron ya je wato mahaifiyar ta yi gaba ta dawo tana tunanin yadda za ta iya fadawa wuta da yaron a bayanta yaron yana bayanta ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri fa innaki alal har. ya mama ya haƙuri wallahi dai ki shiga wutan na rantsi da Allah kina kan gaskiya ta je ta fada me ya janyo aka yi musu wannan imaninsa da Allah maɗaukakin sarki yasa aka yi musu wannan manzon Allah yana bada labari a hadisin muslim a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad cewa inna Allah amara Yahya bin Zakariya Allah ya umarci Yahya dan gidan Annabi Zakariya an yi amura bani Isra'ila da kamsi kalimatin da ya umarci bani Isra'ila da kalmomi guda biyar wa kada an yi butu abiha yi kusa ya jinkiri bai faɗa musu ba فقال له عيسى بن مريم سي النبي عيسى يتي مسا إنك قد أمرت بخمس كلمات كي أن أمرتك كتدعوا متاننك كلمومي قدابير فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن كوري كتارا سك إسر مسد ساقم كوكما نيذن تارا سإن إسر مسد ساقم فقال سي النبي زكريا النبي هياكي تايا أخي إني أخشى إن سبقتني ina jin tsoro idan ka riga ni an u'azzaba aw yuksafa bi ay mun azaba ko a shafe ni a bayan ƙasa فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في البيت المقدس حتى امتلأ المسجد يدو يتارى سحصير سكتك مسلاتي يسام وجي وزونا فحمد الله وأثنى عليه يقول مع الله يب الله ثم قال سنيتي ومتانيش إن الله أمرني بخمس كلمات الله يا أمرتيني دا كلمومي قدابير an a'amala bihinna in yi aiki da su wa kuma an ta'malu bihinna kuma in umarce ku ku yi aiki da su yace musu na farko hunna na farko an ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa wanda ita ce da awar da muke dauke da ita za a bauta ma Allah shi kadai ba za a hada shi da kuwa ba sai ta fa inna masala zalika misalin wannan fa kamasali rajul ishtara abdan min khalis malihi kaman wani mutum ne ya je ya siyo bawa da tsantsan kudin shi bi waraƙin aw zahabin kudin takarda ko zinari فجعل يعمل ويؤدي غلته الى غير سيده ka kaddara zamanin bayi to ba bayi ba ka kaddara yaro kake da shi yanzu ka je ka sha wahala ka nemo kuɗi a wata duniya bai sanya aka ka samu kuɗin ba sai ka zo sai ka buɗe shago sai ka ce yazo ya zauna a ciki da ya ya zauna a ciki sai idan ya je siyo kaya ya siyar baki ɗaya ribar da aka siyar sai ya kwashe sai ya kai ma wani mutum sai manzon Allah ya ce to misalin fa wanda ya ki bauta ma Allah ko ya haɗa Allah da wani kamar shi ne misalin shi wannan fa sai ya ce fa ayyukum yusurruhu an yakuna abdahu kadhalik dan Allah a cikin mu idan mutum yana da yaro ya je ya sha wahala ya samu kuɗi ya buɗe shago ya sa yaron ya kula da kasuwancin yaron da ya siyar da kayan sai ya ɗauki riban ya kai ma wani mutum don Allah a cikin waye zai mai daɗi a ce yaron shi haka yake mai jira mai shago to in ko haka ne Allah sanda zai halitta bai nemi agajin kowa ba ba wanda ya tallafa masa ta yaya Allah zai halicce ka a wajen bauta kuma ka ɗauki haƙƙin Allah ka je ka ba wani wannan shine abu na farko da muke faɗa da shi Allah yana da haƙƙin da babu wanda isa tarayya da Allah maɗaukakin sarki a sama ko ƙasa shi yasa gurare daban-daban Allah yake cewa wa abdullahi wa bi wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يا إساء الله يتي وأبد الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا ما الله شي كدي قل قل وانا إذا تي مغانا الدمالا من أهل ريي wanda da yawa an karanta karatun ba a gane ba da ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce tasihu imanihi farkon abin da ya wajaba akan bawa baligi shine inganta imani shi a nan a sadda maka zo nan wajen muka ce yanzu a babin lissafi idan ka ɗauko ɗaya ka ɗauko zero zai baka nawa ba goma ba idan ka ƙara zero ɗaya zai baka nawa ba ɗari ba in ka ƙara zero ɗaya suka zama zero zero guda uku zai baka nawa dubu ɗaya gwargwadon yadda ka ci gaba da ƙara zero zero gwargwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya to ka ƙaddara daga nan wajen zuwa nan wajen ka rubuta 00 da ka gama rubuta 00 sai ka rubuta ɗayan bayan ka gama rubuta ɗayan sai ka koma can sai ka goge ziran ɗayan sai aka ba 00 sai aka ɗauko wani ƙwararren sanin lissafi sai ya zo sai ya ga 00 daga nan wajen sun cika sai aka tambaye shi aka ce nawa ne wannan dan ya kalle su kawai ce 00 ne ai ba wani abu a wajen saboda me saboda in ba wannan ɗayan ba lissafin to haka in ba wannan awwal ma yajibu alal mukallifa tasihu imanihi duk sauran abin da za a yi na ibada wallahi babu ke yasa malam mai alari ya fara da wannan gaba da wannan ainihin wato jumla din to wa'annan su ne abin da muke dauke da shi na biyu annabi muhammadu wanda mun yi lattoci akan wannan mun yi bayani akan akwai latta da muka yi musamman muka kawo alama guda goma ta gane masoyin annabi da ita wanda ɗaya daga cikin yanzu a nan wajen akwai karatattuka da muka zo da su irin fitintinin da suka faru bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so zai iya nema domin idan ba a manta ba watan muharram yana zuwa al-muharram wanda yana daga cikin watanni da ake yin karerayi akan abin da ya shafi kashe Husaini jikan manzon Allah kuma muna addu'a a duk munasaba Allah ka tsine mu duk wanda yake da hannu wajen kashe jikan manzon Allah a ce amin da karfi duk wanda yake da hannu yake da gudunmawa wajen kashe jikan manzon Allah kowaye shi muna roƙon Allah ya tsine mai albarka to karkashin wannan ana yin karerayi ne sayyidina abubakar ya rasu ya koma zuwa ga Allah annabi yana da shekara biyu a kabari sai na abubakar ya bi shi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wato dattijo nabi a musulunci bayan annabi dan aljannatin a duniya wanda ƙur'ani ya lissanta ya ce shine abokin annabi muhammadu malamai suka ce duk wanda ya kalli sayyidina abubakar ya ce ba sahabin annabi ba ne ƙaulan wahidan ya kafar domin ya ƙaryata zahirin ƙur'ani allah ya ce illa tansuruhu faqad illa tansuruhu faqad nasarahu allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya اثنين نعم إذ هما في الغار إذ يقول يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم فأنزل الله الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها نعم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا نعم. والله عزيز حكيم يتي إلا تنصروه in ba ku taimaki wannan annabin ba ba ku taimaki wa addinin wannan annabin ba faqali nasarahu Allah Allah ya riga ya gama taimaka ma annabin shi iz akhrajahu alladhina kafaru sanda kafare suka fitar da shi annabin sani ne annabi yana na ɗayan biyu shine na ɗaya waye ne shine bi abubakar iz kuma fil lokacin ne suke cikin kogo da manzan Allah da sayyidina abubakar ya yaqulu li sahibihi sanda yake ce ma abokin shi waye abokin manzan Allah da nassin qur'ani sayyidina abubakar yace masa la hazan kada kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu wannan dattijan wato sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda hadisa ta kashe Imam husaini ta faru wanda masayyidina abubakar ba ma ya duniya amma dan girman Allah in Allah ake nufi me ya kawo abin da na abubakar ya faru bai duniya kuma wajen zagi ake shigar da shi ciki me ya kawo me ya kawo wannan fitina ce wanda asali mu ba ma magana a kanta to amma wasu sun bukatar da mu sai mun yi magana shi yasa muke magana domin a ranar ashuran nan da take zuwa akwai garuruwan da ake ɗauko karya a sa mata kaya ana yawo da ita da sunan na na aisha ce matar manzan Allah akwai mun sani ana yi a nan garin ku faɗa min wani mutum ne mai daraja mai mutunci a idan al'umma za a fito da karya a sa mata kaya ana yawo a ce mamashi ce matar annabi a wajenmu wallahi tallahi ta fi iyayen da suka haife mu da nassin qur'ani don wadda Allah ya naɗa ya ce ita ce mamarka ita ce mamarka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallaman nan da Allah ya tashi ya bashi kariya ta ɓangarori guda uku na ɗaya ya bashi garanti cewa zai tsire shi ba wanda isa ya kashe shi har sai ya isar da sakon Allah yace ya ayyuhar rasul balligh ma الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نعم. وإن فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نعم. والله يعصمك من الناس إن الله سميع عليم يتي يا أيها الرسول يا كي ونن النبو ballik ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka idan baka isar da manzanci ba baka yi abin da aka saka ba amma Allah ya ba annabi garanti yace wallahu ya asimuka minan nasi Allah sai ya kare ka daga mutane babu wanda isa ya kashe ka har sai ka isar da sakon Allah shi yasa duk yadda aka yi wa annabi hari manzan Allah sai da ya tsaya shekara ashirin da uku ya isar da sakon Allah saboda wanda yake tsarewa ya tsare shi Ke sa wani yace malam ka kama Allah kai ka sha lagwada mai bayarwa in ya baka ya ba in kuma ya hana ka wallahi ya hana shikenan kuma ba wanda isa ya baka to sannan na biyu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya ta bangaren magana shi idan ka ji ana haddasa wani akbarani wani an ba'ani wani to idan an gama za a je ni a ce manzon Allah ya ce ni yanzu ko babana ko malamina ba sa buƙatar in da ka da labari ka ce to daga wane wane ya faɗa min wane ma ya ce wane ma ya ce sannan ka cike ka je ka ce wane ya faɗa a'a manzan Allah ne kawai in ka ji ana daga wane sai wane sai wane to idan an kure za a je a ce manzan Allah ya ce sannan na uku Allah ya ba annabi kariya ta bangaren matan shi duk duniya duk malancan mutum da kuɗin shi da matsayin shi da darajar shi idan ya auri mace ya sake ta ko ya mutu idan wani yana so ya aura za a iya aurenta ko ba za a iya ba amma matar manzon Allah ta fi karfin mutum yadda ba za ka iya auren mamakka ba a duniya to matar annabi ta fi karfin ka ba za ta auri ba shi yasa annabi ya koma zuwa ga Allah nana aisha tana da shekara goma sha takwas sai da ta yi shekara ɗaiɗai shekara sittin da takwas a duniya tana karantarwa a duniya ba ta auri kowa ba matar annabi muhammadu ce a duniya ko matar ce a lahira nana hausa rikici ya shiga saɓani irin na mata da miji tsakaninta da babban mai gida shine manzon allah mala'ika jibrilu sai manzon Allah ya ce ya sake ta annabi yana cewa ya sake ta sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya da ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ni shi ubangiji subhanahu wa ta'ala sako na farko da ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mata bai yadda ba ya kake tsammanin matar da take da matsayi a wajen Allah as annabi ya sake ta Allah da kanshi ya turo ya ce a faɗa shi Allah bai da sakin da aka yi mata ba na biyu ya amurka an taruddaha Allah yana baka umarni sai an dawo da ita fa innaha sawwama qawwama wa kanat zawdatuka fil janna sawwama na na hafsa tana da yawan azumin nafila qawwama tana da qiyamul layli da daddare ba takkace a gidan aljanna sai an dawo da ita matar da take da wannan matsayin a wajen Allah dan girman Allah ka faɗa min yadda zaka taɓa mutuncin ka gama da duniya lafiya ka zagi mamakka ma ka yi fito na fito da iyayenka kafin ka koma zuwa ga Allah ka mutu ka yi mummunan mutuwa ballantana wanda ya fito na fito da iyayen mumine ya zai gama da duniya lafiya ba zai taba gama da duniya lafiya ba wallahi to wannan shine abin da yake faruwa haka da sai na Umar ya mutu kafin hadisa ta Imam Husaini ta faru me janjo ake sa Umar cikin zagin idan za a yi haka sayyidina usman ya mutu kafin wannan hadisan me janyo ake sa sayyidina usman me yasa ake sa nana aisha me ruwan nana hafsa a ciki to irin waɗannan ƙarerayin da ake yi na cewa wai wane ne a zo a yi ƙarerayi a ce wane da wane da wane da wane su suka kashe jikan annabi shi yasa sai muka fara magana akan irin wannan shi yasa muka yi sai muka yi fitintinin da suka faru bayan rasuwar annabi kuma mun yi wani cd yana nan ban sani ba ko an zo da shi bin tafarkin magabata an zo da shi ko to dan Allah jama'a su nema kuma abin da muke cewa a saurare mu sauraro na fahimta mun san a nan garin wataƙila akwai mutanen da suke bin mazhaba ta shi'a a ranar sallah da ta wuce ba wannan ba waccan akwai wani ɗan shi'a a ingila yake da ɗan ƙasar kuwait ne yanzu yana ƙasar ingila yana gudun hijira muna murnin sallah a nan ƙasar najeriya shi kuma ya haɗa walima ta murna da ranar da na aisha ta mutu wallahi aka yi baitika mutum hudu suka yi waƙoƙi na rantse da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi ko ɗan iska zaune gari banza a garin kudan bai kamata a mai ba amma haka aka yi wannan waƙoƙin aka zo mutum hudu suka zazzage matan manzan Allah bayan an gama malamin da ya tashi zai yi magana bayan ya yi muƙaddima abin da ya faɗa kalma da kalma ya ce a yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku na na aisha a gidan siddiku tana wuta abin da ya faɗa kenan sidin yana nan mun yanko daidai inda ya magana an sa wanda yake musu sai ya je ya siya ya kalla ya gani da dai duk sauran karatuttukan ta wannan tilasta mu akai sai mun yi magana akan irin wa'annan shi yasa muka tashi muke yakar irin wa'annan abubuwa na cewa wa'annan abubuwan ba daidai bane wa'annan abubuwan kuskure ne ya wa karantawan manzon Allah mutanen da annabi ya kulla alaka da su tun daga duniya har a lahira ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda da kanshi ya ce an tambaye shi domin a cikin 'ya'yan ali bin abi talib akwai abubakar akwai umar akwai usman kai ba ma wannan ba ali bin abi talib yana da umarul akbar yana da ainihin wato ainihin wato umar al-asgar yana da abubakar akbar yana da abubakar asgar a cikin 'ya'yan ali bin abi domin 'ya'yanki sun kusan kai talatin bayan na na fadima da wata shida bayan annabi ya rasu ya auri wasu matan ya hayyafa 'ya'yanki sun kusan kai guda talatin to a cikin 'ya'yan shi akwai abubakar akwai umar akwai usman aka tambaye shi me yasa ka sa sunayensu ya ce mutanen da naji annabi ya saba faɗa ko da yaushe zai ce karatu ana wa abubakar wa umar da kaltu ana wa abubakar wa umar shi yasa Allah da ya tashi sai ya kulla alaƙar a gidan duniya yanzu duk wanda ya je madina ko mutum yana so ko bai so sai ya ga ga kabarin annabi muhammadu gashi a kwance ga sayyidina abubakar a dama ga sayyidina umar a ina a hagu ya je dutsen uhudu dutsen uhudu ya motsa annabi ya sa kafa da ke shi ya ce kai dutse na tsu don fa inna alayka nabi akan ka akwai annabi da kuma siddiki da kuma shahidai guda biyu wannan annabin shine shi siddiqun shine sayyidina abubakar shahidai guda biyu kuwa sune sayyidina umar da kuma sayyidina usman wanda kuma kamar yadda annabi ya faɗa duka shahada suka yi wannan an kashe shi a masallaci wannan aka zo har gidan shi aka kashe shi ta irin waɗannan fitintunu ne wanda asali mu ba shi bane a gaban mu mu mu karantar da mutane tauhidi da sallah da azumi da zakka su iya addini shine a gaban mu amma wasu mutane sai suka zo suka mai da wannan a matsayin shine addinin su a matsayin wai ba yadda za a yi abauta ma Allah sai an zagi abubakar da umar da usman da aisha da hafsa wai sannan za a bauta ma Allah a ina za a yi addinin Allah a haka ai ba zai taba yiwa ba ko fir'auna Allah bai ce zagin shi addini ba ko ya faɗa cikin qur'ani bai faɗa ba ballantana kuma mutanen kirkin da annabi ya rasu yana yadda da su zagin su ya zamanto shine addini ba ɗan haka to shi yasa muka ainihin wato yi karatittika akan irin waɗannan matsalolin kuma karatuttuka za su ci gaba da biyo baya kuma a cikin sidin nan wannan bin tafarkin magabata din nan idan mutum ya je zai kalla wato irin jana'izar da suka yi a zaria ta wasu mutane da suka rasu wanda zai gane duk abubuwan da suke yasha sha bamban da na musulmi yanzu a nan kasar kowa ya san idan mutum ya mutu ana masa likafani ne a dauke shi a makara a kai shi makabarta sai wasu mutane kawai suka fara zuwa mana da akwati kai ma in ka je ka mutu aka je kashe ka shiga addinin da ake sa mutane a akwati billahi lazi a nan kasan kowa ya san ba al'adar musulmi wace sa musulmi a ina akwati al'ada ce tawa to kai wani sai ya ya kawo akwati kuma da fulawoyi bayan wannan sai a je a nemo rubda rubdan ganguna jan mu kadan jan mu kadan jan jan jan wani a tafi makabarta wani a tafi makabarta ta sai muka ce wannan ba daidai ba ne, ba wanda muke so mu ci mutuncin su wasu wanda suke aqidan nan wasu yayyan mu ne wasu abokan mu ne an taso tare amma wallahi tallahi ka bincika ka gani mafi yawanci karancin karatu ya je saka shiga wannan aƙidar. sai da ba muna faɗa ba ne don mu more don mu musguna musu wala muna faɗa ne tsakanin mu da Allah waɗannan abubuwan da yake faruwa ba daidai bane kuskure ne waɗanda aka ja kuma da yawa suna da kyakkyawan manufa ne an ruɗe su da sunan son mutanen gidan annabi akwai wanda ya kai ahli sunna son mutanen gidan annabi babu a nan ƙasar a zamanin annabi ka je ka bincika babu hasana da husaina amma saboda ƙaunar da muke wa mutanen gidan annabi idan an haifi mata sai a sa hasana da wa da husaina idan an haifi mace ana tunanin namiji za a samu a sa ali sai a juya sai a sa aliya a maimakon wa ali idan ka ji bahaushe ya ce gadanga kusar yaƙi to wanda yake nufi shine wa shine ali kuma muna da tambayoyin da ba za ku iya ba mu amsa ba shi yasa alhamdulillah da nan kofar gidan mai martaba ne kuma mun san ba za ku rasa malamai a garin nan ba dan girman Allah duk wanda muka faɗi magana yake ƙarya ne to ya sa rana da lokaci mu haɗu gaba ranka yadda mu kare abin da muka faɗa shi kuma ya kare abin da muka faɗa yanzu a nan garin wato zan kawo kaɗan daga ciki ba shi bane mu akan musulmi su hankarta su gane bambancin aƙidu na musulmi da nasu mu musulmi mun yadda cewa manzon Allah yana da 'ya'ya guda bakwai hudu uku maza hudu mata akwai fatima a ciki akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsum uku daga cikin su maza akwai abdullahi akwai alqasim akwai ibrahim amma a aqidar su sun ce ƙarya ne ya ɗaya ce ta manzan Allah guda bakwai duka agololi ne guda shida agololi ne ba zuwa aka da su gidan annabi ba kuma ga tambaya zan yi ga mutanen kudan ko bayan na tafi a nemo mana amsa dan girman Allah suna maulidi a nan ganin ko ba sa yi dan Allah kun taba din sun yi maulidin alqasim ko abdullahi ko ibrahim ko zainab ko ummu ko sun ko ruqayya suna maulidin fatima ko ba sa yi abinda suke so su faɗa muku hankalin ku bai kai ba shine ba su yadda ba sauran ƴaƴan manzon Allah ne wannan ita ce aqidar su wanda duk ya san wannan ya san wannan sannan suna yin waƙoƙi ko ba sa yi na ƙalubalanci duk mutanen kudan na rantse da Allah wanda ya fito mana da kasir ƙwaya ɗaya wanda wani ya daga cikinsu ya waƙe alƙasim ko abdullahi ko ruƙayya ko zainab ko ummu kursun wallahi kafin mu bakwai za mu bashi dubu ɗari a kawo kaga wannan shine aƙidarsu ba su yadda ba kaga ko ba yadda za a yi duk musulmi sun yarda annabi yana da ƴaƴa guda bakwai kai ka zo ka kore shida ka ce ɗaya ce mu yarda kuma mu sallama maka ba zai taɓa yiwa ba na biyu idan kuka dawo maganar abin da ya shafi wato ta ɓangaren alola duk musulmin duniya idan sun zo alola wanke kafa suke su me suke yi eh kyafawa suke yi na uku ku kalla har ta bangaren wajen hijabin matansu da ka ga nasu yana da bambanci da na sauran wa sauran musulmi na hudu wannan sallar da take a matsayin a azamul ibadati da ake yi wannan sallar muna da salloli guda biyar a wuni ne akwai asuba akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai mi isha'i kuma Allah faɗa madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce kowace sallah tana da kitabun makuta ala ramma za ka iya tana ayan fa'idat ma'anantum fa aqimu sala fa'idat ma'anantum fa aqimu sala inna salata kanat ala na kitaban mawquta Allah maɗaukakin sarki ya yi maganin cewa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mai mawquta to su wayannan mutanen suna da jam'i guda uku ne idan mutum ya yi sallar asuba sai ya bari sai la'asar ta yi sai ya hada azahar da mi ba shi suke ce ma zuhure ne ba sai su bari sai magariba ta yi sai mutum ya hada magariba da mi da isha'i shine magaribai ne wa'annan arkanul islam da arkanul iman da kuka san duk musulmin duniya sun haɗa a kan shi babu saɓani to wallahi tsakanin mu da su akwai saɓani in baka sani baka sani rukunan musulunci a wajenmu shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai manzancin manzan Allah sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji amma su a wajensu ba haka bane an kawo cikin usulul kafi a cikin kitabu babu da a'imul iman ko babu da a'imul islam sun ce buniyal Islam ala kamsin an gina musulunci akan abu guda biyar amma kun san komai na farko suka ce na farko alwilaya shugabanci idan kana waccan aƙidar ka yadda kafin annabi ya koma zuwa ga Allah ya naɗa wasu mutane goma sha biyu ya ce su ne shugabanni abubakar da umar da usman suka zo suka kwace ainihin wato wannan shugabanci din dole ka yadda da wannan yadda da wannan shugabancin yana gaba da sallah yana gaba da kalmar shahada idan ka dawo rukunnan imanin su mu namu guda shida ne nasu guda biyar ne na farko akwai alwilaya wannan maganar da nake faɗa in akwai malaman su a garin nan su sun sani ni na sani wannan abin da nake faɗa akwai shi a littafin su idan ƙarya nake yi mu haɗu da ni da su a gaban sarki zan nuna cewa hatta ta ɓangaren rukunnan musulunci da rukunnan imani muna da saɓani a kansu da mu da su dan girman Allah inda ba a haɗu ba ta ɓangaren rukunnan imani da rukunnan musulunci a ina kuma za mu haɗu a ina ina ne jakin inda za a haɗu na farko alwulaya wannan shugabancin na biyu shine annabuwa akwai ainihin wato al'adulu akwai alkiyama wa'annan guda biyar ne nasu rukunnan imani wannan yana daga ciki saboda haka mafi yawancin yaran da suke da suka shiga wannan aƙida wallahi sun dai sun shiga ne da kyakkyawan manufa saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wanda duk yake da kyakkyawan manufa bai ga gaskiya bane Allah ya shiryar da shi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi amma lalle a nemi waɗannan karatuttukan ko musamman idan kana ahli sunna kana makotaka da wani ba zai iya siya ba kai ka siya ka bashi ka ce gashi nan yaji yaji kuma mun kawo littattafai sama da talatin akan maganan kashe Husaini wanda di ya yake da tambaya akan mu ko yake da ta cewa ta duk ran da muka dawo garin nan sai mu zauna sai mu magana da shi akan shi amma ya kamata a ji tsoron Allah a kalli matsalolin nan da ido na adalci da kuma ido na amana akan irin wannan hadisar da ta faru abubakar benin umar benin usman benin amma a zo a ɗauko su saboda rashin kyautawa a sa su a ciki ana zagin su an zalunci abubakar an zalunci umar an zalunci wa an zalunci na ainihin wato usman da haka waɗannan karatuttuka a neme su za su ainihin wato ba da fa'ida ƙwarar gasken gaske Allah muke roƙo kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abinda muke magana a kan shi kar a manta dama ya shafi abin da ya shafi wato alhaq wal batil gaskiya da kuma ɓanna gaskiya da kuma ainihin wato ƙarya shine alhaq wal batil saboda haka wannan ita ce fahimtar ahlus sunnati wal jama'a kuma akan wannan ne ake zage-zage ake kage ake sharri akan wannan babu irin cin kashi da wulakanci da ba a yi malam abakar gumu ba dattijan arziki Allah ka ji kan wannan tsoho Allah ka yi masa rahama aka yi masa wulakanci aka yi masa zage-zage kwanan nan akwai wani dattijo a Kano ana ce masa Alhaji Yusuf Abdullahi mai kuɗi ne yadda tarihin sunna a najeriya ba zai cika ba sai da malam abakar gumi haka tarihin sunna a kano ba zai cika ba sai da wannan bawan allah wallahi ya zauna a kano a lokacin da duk garin kano gabaki ɗaya shi kaɗai ne mai kuɗi ahalin sunna aka ce ai ba ma wanda isa ya gayyato dan izala a nan garin ran da aka ce mala abakar gumi ya zo gidan shi ba fa wa'azi ya je ba fa bai ce ma kowa komai ba kawai daga jin an ji malam ya je gidan shi wallahi in kaga mutanen da suka taro sai an kona gidan dan mai malam ya zo garin Kano sai ka ce shi ba dan Najeriya bane wallahi da kyar da kyar da kyar aka fitar da shi wannan dattijo yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya amma abin da zai burge ka har gobe idan ka je wajen wannan dattijo wallahi zai faɗa maka in dai akan gaskiya ne bai ƙiba duk garin Kano ta ƙone wallahi in dai akan gaskiya ne bai ƙiba duk Kano ta ƙone saboda gaskiya to wannan gaskiya kuma muna nan akan ta shi yasa idan kana ganin wani yana da zafi yana tafiya wanda zai zo sai ka ga to ai gara ma wancan da ya tafi da wanda ya biyo mai wanda ya biyo baya haka ake ainihin wato tafiya to abinda muke cewa wannan ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki a bayan ƙasa tsakanin abin da ya shafi ƙarya da kuma ainihin wato gaskiya komai guda biyu ne Allah shi kaɗai ne ɗaya ba shi da kisha idan ka ce sama za ka ce me ƙasa idan ka ce baƙi za ka ce me fari in ka ce dogo za ka ce me in ka ce mai ƙiba za ka ce me siriri in ka ce farin ciki me kishe farin ciki shine me idan ka ce tauhidi za ka ce shirka shine kishiyar tauhidi in ka ce imani munafunci ne wa idan ka ce gaskiya za ka ce ƙarya idan ka ce sunna za ka ce komai yana da kishiya Allah ne kaɗai ba shi da kishiya to yayin da ya zamanto komai yana da kishiya to tsakanin wanda suke kan gaskiya da wanda suke kan kishiyar gaskiya to za a yi ta ɗauki ba daɗi da rigima har sai an koma gaban Allah amma abin da muke da iktikari da shi kamar yadda ibnu qayyim yace lakinna mal uqba li ahli al in fatat huna kana ladad dayyani gaskiya duk yadda aka je aka dawo tana tabbata ne a hannun wato Allah yakan taimaka kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga kan wanda suke kan ainihin wato ita wannan abin da ya shafi ita wannan gaskiya din a gurguje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisin Hudhaifa dan Yaman Allah ya kara masa yadda wanda ake kiran shi ma'abucin sirrin manzon Allah yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi mutane kowa in ya zo ina zaune gaban annabi sai tambayi manzon Allah idan wani abu za a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma ina zaune gaban annabi ba alheri nake tambaye shi ba ina tambayar manzan Allah ne dangane da sharri malamai suka ce halaccin mutum wani lokaci ya san sharri alimtu sharra la li sharra lakin litawaqi na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina daga sharrin duk mutumin da bai iya bambance alheri da sharri ba to akwai wanda iya fadawa cikin me cikin sharrin wanda ya kasa bambance sunna da bid'a zai iya fadawa cikin bid'an wata rana wanda ya kasa bambance tsakanin tauhidi da shirka zai iya fadawa cikin shirka wata rana wanda ya kasa bambance tsakanin san annabi da san mutanen gidan annabi da kuma zagin sahabbai zai iya zuwa ya fada cikin zagin sahabbai wata rana shi yasa yace sai ina tambaya akan sharri sanda annabi ya kara cewa al'ummar bani isra'ila al'ummar annabi musa sun kasu gida saba'in da uku ko sun kasu gida saba'in da biyu kaso saba'in da ɗaya ‘yan wuta ne ɗaya ne za su tsira al'ummar annabi isa ma haka sun kasu kaso gida saba'in da ɗaya waɗannan kaso gida saba'in da biyu na annabi musa manzan allah ya ce wannan al'ummatawa sai ta kasu gida saba'in da uku saba'in da ɗaya da biyu yan wuta ne ɗaya ne kawai za su tsira sahabbai da suka tashi ba su tsaya tambayar da wace ce da wace ce ba za su tsira ba kawai tambaya suka yi su waye za su tsira sai manzon Allah ya ba da ka'ida ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi ni da kuma abin da nake kan shi ni da sahabbaina mu ne kaɗai za mu tsira da aka malamai suka ce gane alamar mutum yana daidai shine dole ne sai ya zauna kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mu ba mu yadda ba ma ko qur'ani ne a fassara shi sai an fahimto shi daga wanda suke karatu a gaban annabi don wanda suke karatu gaban manzon Allah fa yanzu dan girman Allah a wani malami a duniya da ya isa ya fitar da ɗalibai zakakurai kamar wanda annabi ya fitar ba wannan malamin a duniya ba wata makaranta da zaka je a duniya kai tataccen karatu irin wanda ya karatu a makaranta annabi domin me malamin da suke zuwa su koyo karatu daga wajen shi Allah ya tsarkake shi baya kuskure malamin da zan je in koyi karatu a wajen shi da malamin ka yana kuskure Allah madaukakin sarki ya ce wannan jimi ne wan والنجم إذا هوى نعم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الله يرنقوا والنجم ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa wasu malamai suka ce Allah ya ce wan najmi ina rantsuwa da qur'ani a lokacin da qur'anin yake sauka kadan kadan wasu malamai suka ce a'a wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske take shiryarwa kamar yadda tauraro yake da haske yake shiryarwa ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana rantsuwa da haka sai ce ma dalla sahibukum wa magawa abokinku bai bace ba kuma shi ba halakakke bane alfazazi a cikin ishiriniya ya ce ta akara ba'asan wa huwa fadlan muqaddam min an-najmi ahada bal min al a akram sai yace min al-abbi hana bal min al-ummi arhamu jamilun jalilun fi qulubin mu'azzamu bihi al-ard tazhumu bin najmi hum yahtadun yace wa alamat masu tafiya na dare a kan raƙuma cikin sahara ko a ruwa idan suka kalli taurari a wancan lokacin sai sai to wannan taurarin idan muka sa shi a hannun dama zai billar da mu gari kaza ne daidai kadi kaza shi yasa Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun guri na biyu da guri na uku Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa wa laqad zayyana as-samaa الدنيا بزينة الكواكب نعم وحفظا من كل شيطان مارد الله يا فدغورينا بيو cewa ya sanya tauraro ya zama kwalliya a sama sannan na uku ya sanya shi abin jifa ga shaidanu wanda suke kokarin hawa sama sai sun sato maganan Allah ta sai ya ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shirewa ya ce kai bal minal a karamu. annabi ya fi girgije kyauta kowa ya san yadda girgije idan ya tashi zubar da ruwan sama yake yin kyauta ko to idan annabi muhammad ya tashi zai yi kyauta kyautar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fi wadda girgije yake yi wani ya zo yana neman kyauta da aka gama yaƙi annabi ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wannan ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wannan manzan Allah shi zai baka kyauta da ba za ka ƙara talauci ba har abada sai ya ce min al'abbi ahna annabi ya fi uba tausayi sai ce bal min al'ummi arhamu annabi ya fi uwa tausayi ma shi kaɗai ne ake masa kirari da take cewa ka fi uwa san ɗanta annabi muhammadu ne kadai sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan da duk duniya babu wanda ya ƙara yinta kuma babu wanda ya ƙara yinta ya miƙe cikin jama'a ya ce ya jama'a wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadan shi ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ba wanda zai biya bashin ko ya bar 'ya'ya ba wanda zai rike masa 'ya'yan annabi ya ce a kawo 'ya'yan za mu rike kuma bashin za mu biya masa billahi ladi ko gwamnan garin nan bai isa wannan magana ba ya ce to jama'a da Allah duk wanda ya mutu ya bar bashi ana bin sa zamu biya in kuma kuma marayu zamu riƙe ya isa wallahi bai isa ba annabi Muhammad kaɗai wannan magana mutane na kwance a makabarta iyayen yaran na kwance a makabarta amma da daddare annabi zai tashi ya fita baki a makabartan sahabbai ya je yana musu addu'a shi yasa aka ce min al ahna bal min al-ummi arhamu sai ya ce jamilun manzon Allah kyakkyawa ne sannan jalilun annabi mai daraja ne mu'azzamin abin girmamawa ne a cikin zukatan bayan Allah mutanen duniya malamai suka ce kaso hudu ne akwai wanda zaka gan shi Allah ya yi shi kyakkyawa a waje amma fa mummuna ne a ciki wannan ya yi kyan me kyan dan masihi akwai wanda zaka gan shi mummuna ne a waje amma zuciya tana da kyau wani sai ka gan shi kamar mugu ne kowa yana jin tsoron mu'amala da shi kuma wallahi mutumin kirki ne akwai wanda zaka gan shi ya haɗa jamala ciki da kuma waje a duk mutanen duniya wanda suka hada jamala ciki da waje da kamala babu kamar manzon Allah ba wani mutum da yake da kyan halitta da kuma kyan hali a duniya kamar manzon Allah wani kuma biyu yake hadawa muni a ciki muni a waje shi yasa idan yi maka in ka kalle shi ka masa ƙuru sai ka ga munin ya ƙaru wallahi saboda bala'in muni shi to sai Allah yake cewa wan najmi idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wallahi wannan abokin naku bai bata ba kuma shi ba hallakake bane sifa guda biyu Allah ya korewa annabi abu na ɗaya shine me yake kawo gawa mutum ya halaka shine mutum ya yi karatu ya yin aiki da abin da ya karanta me yake kawo mutum ya bata shine mutum ya yi aiki na addini ba tare da ilimi ba duk Allah sai ya kore ma annabi wa'annan sifofin sannan manzon Allah ya ce Allah ya ce masa wa ma yantiqu anil hawa Manzan Allah bai magana ta son zuciya in annabi zai fuɗa baki ya magana to in huwa illa wahayin me yuha wahayi yake samu daga wajen Allah Allah ya ce yayi ya ce ya aikata sai manzon Allah ya yi shi samu a duniya ba mu da abin koyi sai manzon Allah sannan Allah yake cewa ainihin wato in in huwa illa wahiyuha, yake sanar da shi allamahu shadidul quwa na'am mu fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى نعم. فكان قاب قوسين أو أدنى نعم. فأوحى إلى عبده ما يا قزقتا ما كذب الفؤاد ما رأى نعم أفتمارونه على ما يرى يا جني ولقد رآه نزلة أخرى نعم عند سدرة المنتهى عند عندها جنة المأوى نعم. إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ya tsarkake zuciyar manzan Allah ya ce ma zabar fuadu ma ra'a wallahi duk abin da ya shafi ubangiji wanda zuciyar manzan Allah ta gani manzan Allah da ɗaya bai taɓa ƙaryatawa ba sannan Allah ya tsarkake ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ainihin wato ma zagal basar wa ma wannan mutumin wannan annabin makaɗaici mai daraja makaɗaiciya da Allah ya bashi wannan tasgiyar sannan ya haɗe ga baki ɗaya ya ce wa kala alami wa kala ala khuluqin azim Allah ya ce wa annabi kai kana kan wasu ɗabi'u manya manya masu girma to wannan kadai ya ishi manzon Allah take ko a ina ne to wannan shine abinda ahlus sunnati wal jama'a suke kan shi bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da littafin Allah kuma sannan a kan karantarwar manzan Allah sannan kuma a fahimci littafin da karantarwar manzan Allah a kan ‘yan mazan jiya wanda suke karatu a makarantar manzan Allah wannan ita ce fahimtar mu shi ne abin da muke bauta wa Allah a kan shi duk wanda ya faɗa maka saɓanin haka kan mu ya mana ƙarya ya mana ƙage ya mana sharri kuma za mu je mu tsaya gaban Allah da mu da shi akwai ranar indallanci akan ƙarya da ake yi da ƙazafi da cin mutunci da wulaƙanci za mu tsaya a gaban Allah akwai ranar da kowa zai zo ya tsaya ya bayani ɗaya bayan ɗaya akan irin waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin matsalolin da muka fara taɓowa ɗazu akan abin da ya shafi masail na sahabban annabi muhammadu abdullahi dan mas'ud ya ce inna allaha nazara fi qulubil ibadi allah ya kalli zukatan bayan allah gabaki daya wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibad sai ga zuciyar annabi muhammad a duk duniya ta fi zuciyar kowa alheri daga nan fastafahu li nafsihi wa ta'asahu bi risalatihi sai Allah ya zaba annabi ga kanshi sai ya aiko shi da manzanci ثم نظر بعد قلب muhammadin sannan sai ya kara kallon zukatan bayan Allah a duniya bayan zuciyar manzan Allah sai ya ga zuciyar sahabban annabi ta fi zuciyar kowa kirki da alheri a duniya sai ya zaɓo nan mutanen sai ya sanya su wuzara masu taimaka ma wannan annabin akan wannan addinin annabi musa ba annabin duk duniya ba ne amma bayan Allah ya turo annabi Musa wanda suke ɗaukan littafin shi suna yadawa annabawa ne amma annabi Muhammad annabin duk duniya idan bai karantar da amintattu ba bayan rasuwar shi zai ɗauki addinin shi yada yanzu a ce a nan garin kudan a gina wata makaranta mai aji da yawa adadin ɗaliban ya kai misali dubu ɗari da talatin sai a ɗauko wani malami sai a ce to zo ka karantar da ɗaliban nan malamin nan sai da shekara ashirin da uku yana karantarwa da aka zo bincike a shekara ashirin da uku makaranta mai ɗalibai dubu ɗari da talatin sai aka samu mutum tara ne kai mutanen kirki duk sauran ɗaliban mutanen banza ne don girman Allah wannan malamin ya ci nasara ko ya faɗi ya faɗi abin da wayannan mutanen suke cewa kenan bayan annabi ya rasu gabaki ɗaya sahabbai sun kafarka sai mutum tara suka rage a musulunci daga cikin wannan suka zama kafirai akwai abubakar akwai umar akwai usman daga cikin wannan suka kafirce a cikin mata akwai nana aisha akwai hafsa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wayannan suna daga cikin wanda suke ainihin wato kafirai din to Allah mu daukakin sarki muke roƙo ya kuma tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu akan wannan aqida da ta shigo ta zagawa annabi abokanai to kuma abin da muke cewa a daidai irin wannan gabar wani in kai magana sai ce to ka kawo tashin hankali ka yi rigima ai tun da fahimtar su ce ai a basu su ke su je su yi to mu ai fahimtar mu ne cewa kar a zagi sahabban annabi mu ma kenan sai ka ba mu sami ta bayani cewa zagin sahabban annabuwa ba kyau kuma ba daidai bane wani ya kawo ɓanna. sannan a ce kuma wani kada ya magana kan bannar idan ba a so a yi magana kan banna to kar a kawo bannan wanda zai yi magana kan bannar in bai ga banna ba ba zai magana ba amma a kawo banna kuma a ce kar a yi magana kan bannan wannan kwata-kwata bai dace ba saboda haka wannan shine to ƙarya duk abin da yake kishiyar gaskiya shine ƙarya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tabbas sai ƙarya ta rushe ya ce wa qul ja al wa zahaqa qul ja al haqq inna al batil kana zahuqa Allah ya ce wa qul ja kace gaskiya tazo zo wa zahaqa kuma wallahi karya sai ta gushe innal batila dama gaskiya ƙarya ya kasance abin gusarwa ne sannan wani wajen ya ce bal na qadhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq na'am wa lakum al wayl Allah ya ce bal na qadhifu bil haqqi ala al batil a bari wallahi muna ɗaukan gaskiya idan muka ɗauki gaskiyan sai mu kalli ƙarya sai mu maki wato ƙaryen da kuma gaskiyar sai a waye gani fa'iza huwa sai ga gaskin yana mai gushewa malamai suka ce yana daga cikin hikima na Allah ta'ala da yasa idan kaga ƙarya ta fara tana ‘yan ƙaraba bai rushe ta saboda me sai ya batta ta kai duk inda za ta kai wanda yake da shakka akan addini sai ya ɗauka cewa wa'annan mutanen ko wa'annan ƙungiyar ko nan kafiran sun kai matakin da babu yadda za a yi da su sai Allah maɗaukakin sarki sai ya rusa wannan ƙaryar don kowa ya gane da gaske ashe abin ƙarya ne a cikin suratu ainihin wato suratul ra'ad Allah madaukakin sarki da yace lahu da'watul haq lahu da'watul haq wallazina yad'una min dun دونه لا يستجيبون لهم بشيء نعم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاه الكافرين إلا في ضلال الله يتي له دعوة الحق ده الله كدي بوتا تغسكيا تكي wannan suka bauta ma wani Allah suka roƙi wani Allah akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya karɓa musu da wani abu ba illa ka ba su dukaffaihi ilal ma'i sai kwatan kwatin wanda zai je yana so zai sha ruwa sai ya ɗauki hannun shi kawai akan ruwan sannan liya balo ga fahu mutum yana jin kishi ya je ga ruwa ya ɗauki hannun shi kawai ya ɗora kan ruwan kuma yana son ruwan ya kai bakin shi Allah ya ce wa ma huwa bibaligi babu yadda za a yi wannan ruwan ya kai bakin shi yadda mutumin da ke jin kishi ya je ya ɗauki hannu ya sa a cikin ruwa babu ranar da zai ƙoshi to haka duk wanda ka rike in dai ba Allah ka rike ba ba karanta wa manzan Allah ka rike billahi ladhi ba ka rike mai tin baka kama gaibi walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi In illa ka basid kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi Wama ma du'a'ul kafirin illa fidala sannan yace me walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha na'am wa zilaluhum bil ghudwi wal asal Allah yace walillahi ga Allah ne kawai yasjudu man fis samawati wal ardi duk abin da ke sama da ƙasa yake yin sujjada ga Allah madaukakin sarki tau'an malamai suka ce masu imani suna ma Allah biyayya suna so wa karhan kafiri kuma zai ma Allah biyayya ko yana so ko bai so ta hanyar idan musulunci ya samu galaba ya samu rinjaye a kan shi dole ya zamanto yana rayuwa ƙarƙashin tsarin musulunci sannan Allah ya faɗa cewa bil guduyi wal asal sannan ya tambaya ce kul man rabbu min kul man rabbu samawati wal ardi qulillah na'am qul afattakhastum min dunihi awliya la yamliku يملكون لأنفسهم نعم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور نعم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه عليهم نعم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah maɗaukakin sarki ya yi tambaya wal man rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai da ƙasai ko mutum ya ba da amsa ko bai ba da amsa ba ulillah Allah shine ubangijin sammai da ƙasai ko akwai wanda ya sai bada wata amsa banda wannan sai Allah ya ce qul afattaqtum min dunihi awliya to tunda kun tabbatar Allah shine ubangijin sammai da ƙasai yanzu wani Allah za ku riƙe a matsayin wanda shine zai jibinci al'amarin ku wanda kuka riƙe ɗin Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba wanda ya mallaki amfani a hannun shi ko cutarwa balma shi ma za a iya amfanar da shi kuma za a iya cutar da shi sai Allah ya ƙara tambaya ya kul hal yastawi al a'ma wal basir dan girman Allah da makaho da mai ido ɗaya suke ba ɗaya bane da wanda ya da za a bauta ma Allah da wanda ya ma Allah kishiya ɗaya ne da wanda ke kan tafarkin manzan Allah da wanda bai kan tafarkin manzan Allah ɗaya ne kul hal yastawi al a'ma wal basir da makaho da mai gani za su zama ɗaya sannan Allah ya ƙara tambaya ta biyu am hal tastawi dhulumatu wan nur ko da haske da duhu za su zama ɗaya ba ɗaya bane da musulunci da kafirci ba ɗaya bane da imani da munafunci ba ɗaya bane da shirka da tauhidi ba ɗaya bane da sunna da bid'a ba ɗaya bane da san sahabbai da zagin sahabbai ba ɗaya bane am hal tastawi dhulumatu wan nur ko za a haɗa duhu da haske su zama ɗaya sai Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a ko abokan tarayya da suka ɗauka suka samu Allah khalaku sun yi halitta ne da suka yi halitta Allah ya yi halitta fatashabaha alkhalqu alaihim sai aka ɗauko halittan Allah aka aje sai aka ɗauko halittan wa'ancin sai aka aje da aka kalli halittan Allah aka kalli nasu sai aka kasa gane wanne ne halittan da Allah ya wanne ne nasu ko akwai wanda ya iya yin haka a duniya Allah ya halitta dan adam shi ma halitta dan adam da aka zo aka kalli halittan dan adam nashi aka kalli halittan Allah sai aka kasa gane wanne ne wanda Allah ya halitta wanne ne shi wanda ya halitta akwai wanda ya wannan ba wanda ya wannan da haka Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar wannan Allah shine wanda ya halicci komai kuma shi kadai ne kwallin kwal wanda yake yana da rinjaye akan kowa ya fi karfin kowa wanda yake tilasta ya sa abu dole sai an yi da haka aya ta kusa da ƙarshe wacce za mu rufe da ita ita ce an zala minas sama'i ma'an an zala minas sama'i ma'an فسالت أودية بقدرها نعم فاحتمل السيل زبدا رابيا نعم ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض نعم كذلك يضرب الله الأمثال الله مدعوك سركية أنزل من السماء ماء الله شيكي سوكد روا daga sama idan ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatun bi qadariha fa hatama as-sayl zabadar rabiya sai wannan ruwan ana nuna mun lokaci yayi sai wannan ruwan idan Allah ya saukar da shi daga sama gwargwadon yadda kowane kwari yake da kowane rami da kwazazzabo yake gwargwadon yadda yake daukar ruwan malamai suka ce wannan fasalat audiyatun bi qadariha fa hatamala sailu zabadar rabiya gwargwadon yadda kowace zuciya take gwargwadon yadda take da dauke da imani da kuma ilimin da take dauke da shi fasalat audiyatun bi qadariha fa hatamala sailu zabadar rabiya sai Allah ya ce wa mimma yuqiduna alaihi fin nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mithlu daga cikin zinare ko adarfa da kuke fitar da kayan kwalliya kowa ya san idan an samu zinari ana so a kera shi a yi amfani da shi ko azurfa sai an je an sa shi a cikin wuta idan an sa shi a cikin wuta akwai kumfan da yake fitarwa haka idan kwari ya ɗibo ruwa ko ka ɗibo ruwa a bokiti ka zo ka jika omo idan ka kaɗa omon za ka ga kumfa zai taso sama wannan kumfan da ya taso daga sama shine wa mimma yuqiduna alaihim fin nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu to haka azurfa da zinari suke fitar da irin wannan kumfan da yake tasowa daga cikinsu amma wanne ne mai amfani idan ka kada omo kumfan ne na sama mai amfani ko ko ruwan da ke ƙasa ruwan azurfa idan ta sha wuta wannan kumfan da ke fita daga jikinta shine mai amfani ko asalin azurfan shine wa mimma yuqiduna alaihi fi nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu sai Allah madaukakin sarki yace fa amma zabadu kazalika yadribu Allahu al wal batil kamar haka ne Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya amma sai Allah yake fa amma zabadu amma ruwan na ƙasa ko kumfan sama idan ka zika omo fa zahabu jufa'a wallahi zai tafi a bandani ka ba shi lokaci ka gani idan ka karkada omo a ruwa ya kumfa ya cika bokiti idan ka ɗauki wasu mintuka ka ba shi lokaci ka gani zuwa ɗan anjima sai ka ga wannan kumfan fa ya zahabu jufa'a amma Allah ya ce wa amma ma yunfa'un nasa abin da zai amfani mutane fa yamkusu fil ard shi zai tabbata a bayan ƙasa dan haka wannan ruwan da ke ƙasan bokiti ne mai amfani da shi ka zo kai wanki ba da kumfan ba dan haka sai Allah yake kadhalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah yake bugawa mutane misali tsakanin ƙarya da wa ƙarya da gaskiya dan haka da wannan muke jin tabbas masu rike da gaskiya komai karancin su su yi hakuri su rike gaskiya su wallahi duk yadda aka ji aka dawo wanda suke kan gaskiya su Allah zai taimaka ma kuma su ne za su kyakkyawan karshe saboda haka ana nuna mun lokaci yayi muna roƙon Allah ta'ala ya samu kyakkyawan karshe kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan gari a sa cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya sannan wannan suke da lafiyan Allah ya sa lafiyan ta musu amfani wajen bauta ma Allah madaukakin sarki dan haka zamu mu tsaya nan sai gobe idan mun hada a karatu na mata daga nan kuma sai idan Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu kuma kofa kamar yadda muka faɗa ta tattaunawa a buɗe take duk wanda ya ji an yi wata magana ba ta mabba to ya zo a tattauna ne ba zage-zage za a yi ba da ainihin wato ai abin da bai dace ba kofa tana nan a buɗe muna jiran mutum ya zo a tattauna in tattaunawa ta karatu za ta kawo shi da haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba ce alhamdulillah ah, malam musa yusuf kenan asadin sunna daga anguwar kawo da ke garin kaduna a tarayyar najeriya da fatan abubuwan da ya faɗa allah ya ba mu iko da su allah ya ba mu ikon aiki da su ya kuma samu mu dace allah kuma su allah ya ba mu ladan kamar yadda alƙawarin zai ba duk wanda ya zo sauraron na alƙur'ani na da to ba tare ɓata lokaci ba za mu kirawo malam umar shehu zaria wanda zai zo ta aliƙin karatun da malam ya yi a takaicen takaitawa da fatan mutane tsara saurara a kuma tambayoyi da za su biyo baya su ma ana kira ga 'yan uwa da a yi yi haƙuri don jin tambayoyin da kuma ɗan ta da shi malam zai yi malam bismillah ba karatun iyayen yara su sani cewa ba karatun hadda da ake a saboda lahada wannan satin ba za a yi shi ba an ba da hutu ba zan tsawaita ba audu billahi samil alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana wa habibana muhammadin mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan uwa musulmi muna gode ma Allah ta'ala wanda cikin ni'imarsa da yardansa da kuma jin kansa ya tara mu a wannan wuri domin isar da ɗaya daga cikin manufofin da aka halicce mu dominsa kuma bisa tafarki wanda aka turo manzanni a kansa kuma aka zaɓi annabinmu ya zama fiyayyen annabawa da manzannin da aka taɓa aikowa kamar yadda aka zaɓa masa sahabbansa suka zama mafi fita a bayansa ta yadda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara da nuni da cewa inda bayansa za a samu wani annabi to daga cikin waɗannan sahabbai ɗin ne gaskiya tsakani da Allah ina ganin an takura ni matuƙa gaya a ce bayan irin wannan mashhurin malami wanda yake malami na ne ya yi magana sannan kuma a ce in ce wani abu ba zan iya ƙi ba ne saboda da umarninsa ne amma dai zan takaita matuƙa bisa abubuwa da ɗan ƙaramin tunani na ya jawo hankalinmu a kansu wato na farkon farkonsu shine ya kamata mu gane wani abu ɗaya abinda malam ya mana magana a kai shi ne mafi girman al'amari a dukkanin faɗin addinin musulunci al'amari ne wanda yake da alaƙa da aƙida wannan aƙidan wannan aƙidan ita ce dukkanin alkhairi rasa ta shine dukkanin musiba da asara dalika huwa al-khusran al-mubin duk mutumin da aka waye gari bai da aƙida da aƙida ne Allah ta'ala ya tozarta ya aibanta wanda yake kusa da gidan annabta saboda rashin aƙida ya rayu a matsayin sarki mai faɗa aji babba ɗan babba kuma cikin manya abi talib mahaifin sai na aliyu radiyallahu anhu abin da ya faru da shi na shiga halin azaba rashin aƙida ne kuma da aƙidan nan ne Allah ta'ala ke daga na ƙasa ya mai da shi sama kamar yadda musulunci ya daga Salman al-Farisi ya daga Bilal ibn Raba, ba balarabe ba ne, ba mai dukiya ba ne, ba basarake ne, amma bai bar gidan duniya ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka mai bishara da cewa yana jin tafiyansa a gabansa kuma a gidan aljanna don haka nan yayan uwa musulmi wannan karatu da malam ya yi mana karatu ne na mu koma mu mishi bitan ta su mu bi kalmominsa ɗaya bayan ɗaya domin amfana da su bayan nan fahimta kaɗai ba ta wadatarwa sai mun jajirce sai mun tsaya akan shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam don taken maudu'in mu shine banbanci tsakanin ƙarya da gaskiya wanda kuma wannan gaskiyan ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wallazi ja bis sidqi wa saddaqa bihi Allah ta'ala ce ulaika humul muttaqun gaskiya ita ce abinda manzo Allah ya rayu akai ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hore mu mu da mu ko ana ha maza ha mata kar mu sauka a kanta manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أغرشي من الله يتي عضوا عليها بالنواجد يا yara ashe شيء كنا داري يا كمات عضوا عليها بالنواجد na hore ku da ku riko da tafarki na ni annabi sallallahu alaihi wasallam ku rayu irin rayuwata ku yi furuci da irin abin da na koyar ko sama da ƙasa za ta haɗe ku ci zakar ku saki har sai mun haɗu da ku a tafki na bayan nan ku yi koyi da wanda za su biyo bayana wanda na farkonsu mafi girmansu mafi mutuncinsu mafi ɗaukakansu shine sai na abubakar don manza Allah yana cewa inda a ce bayana za a yi wani annabi wannan annabin da ya kasance shine sai na abubakar radiyallahu anhu saboda aka ya jama'a mazanmu da matayenmu tsofaffinmu da yaranmu babban abin da in kuka kula da karatun da wannan malami ya mana shine mu doge akan turban koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar tsira ita ce alfirkatun najiya waɗanda suke kanta sune ta'ifatun mansura duk wanda ya tsaya kan sunna ko shi kaɗai ne ya ciza ya kafe ya tsaya to Allah ya yi alkawarin sai ya taimake shi a doron ƙasa kuma Allah ya yi alkawarin a ranar alkiyama sai ya hada shi da annabawa da shahidai da salihan bayi da kuma as waɗanda suke siddiqai Allah ta'ala ya ce mai tiyar rasula ومن ومن يطاع الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين wa shuhada wa salihin sai Allah ya rufe cewa wa husna ulaika wannan dukkan wanda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah biyayya yayi manzo Allah biyayya ya rayu a turbansa ba turban wasa da addini ba Bautawa wa Allah cikin kiɗa bautawa wa Allah cakuɗa maza da mata wanda ya saɓa ma shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana bambanta mazaje da mataye har a wurin ibada na a wani wuri wanda ba shi ba don haka na ya kuwa musulmi mu tsayu akan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu mu tsaya kanta ko me zai je ya dawo mun yi nasara gaban Allah ta'ala domin ko bahaushe. cewa yake kai dai faɗi gaskiya ko komai ta ka ja maka fa ka riga ka biya abinda Allah ke so ka yi shi wa ma alaika illa bala isarwa ne ka isar kuma ka yi aiki Allah ta'ala ka ba mu ikon dogewa akan shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka raya mu akan abinda manzon Allah da sabonsa suka rayu Allah ta'ala ka karbi rayuwar mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ka tashe mu a ran alkiyama karkashin tutan manzon Allah da sahabbansa bayan nan kar a ruɗe ku kar a yi muku boge kar a yi muku wani ci da buguzum ana nuna muku malinta akan abin da ba wannan shari'an ba ne kar wani ya muku wani kwarjini ta kan abin da ba shirya annab sallallahu alaihi wasallam ba ne a zo a zagi sabon manzan Allah a aibanta su wanda ko a hankalce za ka gane wannan ba ƙaramin mummunan aƙida ba ne wannan ba ƙaramin musiba ba ne duk wanda ke kan wannan ba alkhairi a tare da shi hankali zai gaskata maka wannan ta yaya ta yaya manzo Allah ya auri ƴaƴan waɗannan mutane suka zama sirikansa manzo Allah ya baiwa ɗayansa aure wanda aka bashi tara su aka ƙara mishi tara su manzo Allah ya ce da ta uku da mun ƙara maka bayan nan manzo Allah ya aura daga gare su ya auri iyansu ya zauna da su kuma ya ambata bisa harshensa da baya faɗin san rai illa in huwa illa wahayi harshen da ke furta wahayi duk duniya ya ce ba wanda yake ƙauna kamar na na Aisha da mahaifinta abubakar radiyallahu anhu gamji dan kwarai kenan allah ya ƙara tsira da aminci a gare su annabi ya zauna da su a matsayin ɗalibansa na tsawon shekara 23 ko abin da ya sama da haka ya za a yi hankali ya yadda da cewa wani irin daƙi malami ne wani irin malami ne mara hikima wurin karantarwa da zai karantar da ɗalibai shekara ashirin da uku bai gane su munafukai ba ne bai gane ba su da alkhairi ba sai kai a yau Karshen dangi ɗan miyan kuka ɗan baya ga dangi ka iya gano kuskuren wanda sun gabace ka wannan ƙarya ce boge ce kuma billahi lazi duk wanda ke kanta ya tunkari halaka kai tsaye duk randa bai tuban mu Allah ba ina tabbatar muku bisa ga ina rantsuwa da Allah da babu wani sai shi akwai abin da ya faru a garin Sokoto abokinmu wanda muke tare da shi shine na biyu a isnadi na faruwan wannan al'amari din akwai malam Umar Hamza dan mai shi ya kun san shi kun san suwa suka kashe shi mu ahalin sunna ba ma zagi ballantana mai duka ko mai kisa don mun san kisa bai karar da mutum abinda muke cewa shine in kai ɗa ne ka haifu ɗan halal ne kai ɗan goyo ne ba ɗan tsinta ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalili ku kawo hujja ku faɗi inda Allah ya ce ai baje kolin dalili mana kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ai wanda ke wanda ke da abun faɗa baya faɗa mai wanda abun faɗa ya ƙare shi ke naɗa hannun riga ya ce a yi kitifo a kashe wani duk sanda ka kashe wani ka tallata shi ne Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kan gamji dan kwarai kai naka kai na mai karamin karfi ya jafar kwanta kabarin ka lafiya Allah ya kare Allah kai bar rahama duniya da lahira yayi nashi lokacin da aka kace shi me ya faru ku je inda yake karatu a Kano ninkin ba ninkin adadin masu sauraron shi ne suka karu har yanzu karuwa suke yi je kaga dan kai kaga abin da ke faruwa to in ma kana da tunanin ka ci mutuncin wani ka kashe shi nan gaba to wallahi kaman ka samu da awan shi fetur ne dagawa zai yi wanda ba su san shi ba lokacin za su san shi wanda ba su yadda da shi ba a lokacin za su ga wai me yake faɗa ya janyo haka garin bincike sai su faɗa ciki ya ishe ku irin abin da ƴan uwanku amerikawa ke yi don ku ne kuke goya musu baya ku kuka ba su kafa suka ci iraki da yaƙi ku kuka ba su dama ake zina da matan musulmi a masallaci da malamanku da manya-manyan rawaninsu ku kuka ba su cikakken dama wallahi ku je ku kalli fahrenheit 11 9-11 ko kuma ku kalli crusade waɗannan cd sun gasu nan musamman waɗanda suke alaƙa da turanci za su fahimci wannan abun 'yan shi'a su suka ba da kafa ƙur'ani a masallaci da jinin alade ake rubuta cross a saman shi shin wannan addini ne ta ina wannan zai zama addini shin ko dan addini ya zama abun wasa abun wargi ko ko addini ya zama wani abu ne na kazanta da shirme Allah ya tsarkaka da ya ɗauki wannan abu a matsayin addini manzo Allah ya tsarkaka da ya koyar da irin wannan da'awa da kuke kai don haka nan kamar yadda malam ya faɗa duk wanda ke jin an taɓa shi bai ji daɗi ba wallahi in har muna girmama wani to mun fi girmama annabi sama da wannan mutumin in har muna ƙaunan wani to mun fi kaunar manzon Allah wallahi sama da rayukan da suke cikin jikinmu zaka iya taba mu mu hakura amma kar kai tsammanin ka taba awon manzon Allah ka ce mai shiru wannan munafurci ne wannan raunin imani ne wannan ja da baya ne akan aƙida. ba yanda za a taba addini Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ka ce ai shiru wannan ba maslaha bane abin da muke gani maslaha ka zo kai magana ka kawo dalili da duniya nan wallahi malam Musa ya faɗi wata magana ɗaya na cewa duk wanda ya kawo kasa din da aka yi waka a kan ɗaya daga cikin ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ba da naira dubu ɗari kan mu bar garin nan to mun ƙara da ɗaya duk wanda ke jin shi ɗa ne a faƙidan da yake kai wallahi ya zo ga kyamara ta ɗauka mu zamu kai midiya ya zo a yi muƙabala da shi za mu ɗauki nauyin sawa a dukkan kafafen yaɗa labarai ka zo ka magana wanda suka fi kama ba ji da daɗi ba ba su ji da daɗi ba sai ka kawo ilimi amma ta za a bauta mu addini haddasa ni rabbi an kalbi daga zuciyanka san ranka wannan ba addini ba Sau saboda haka nan duk wani wanda ke ji yana gadara yana iya dogewa a kan bata da sabon Allah ku ne mafiya cancanta da ku doge a kan sunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ku jajirce har da za ku tsaya a ran alkiyama manzo Allah ya alfahari da ni da ku a ranar alkiyama bayan haka nan malam ya yi magana dangane da waɗanda ake jan su bisa duhu akan wannan tafiya da ake yi akwai waɗanda har ga Allah kamar yadda malamin malam Musa ya faɗa